lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓo muku wasu daga cikin batutuwa da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama. Shirin dai a yau zai zamo ne ci gaban wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan ranar yaƙi da cutar tarin huka ta duniya wace majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara faɗakar da al'umma kan illolin wannan cutar da nufin kawar da ita a doron duniya sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wadani hassan barka na shirya kuma zan gabatar kai a to madalla Kamar da kila wasunku suka ji da farko a yau shirin na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan ranar yaƙi da taron huka ta duniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara himma wajen yaƙi da cutar da nufin kawar da ita a doron duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kimanin kashi ɗaya cikin uku na al'ummar duniya na ɗauke da ƙwayar cutar da ke haddasa ta. Cutar tarin fuka TB ko kuma tuberculosis ta daɗe tana addabar bil'adama. Ciwon yana haddasa tari, fitar da majina da jini da marama wanda sananin wannan ciwo miliyoyin mutane ke rasa rayukansu a makon da ya gabata idan ana tuni muna tare da dr attahir sala na sashen kula da masu fama da cutar da ke a jihar maradin jamhuriyar niger wanda yi muna bayani kan cutar da ma hanyoyin kamuwa da ita a yau kuma zai dora muna ne kan illar cutar da mahadarin ɓoye cutar ga sauran jama'a. yawwa duk wanda ya yi irin wannan na farko dai dole ne ma mutum zai zo saboda shi wannan ciwon idan shi ne ke gare ka. bayan tarin da mutum yake yi za ka ga mutum yana rama za ka ga mutum baya cin abinci ba ka iya cin abinci idan kana da wannan tarin to kaga wannan abubuwan su kan kansu sun ishe mutum ko bai zo ba wanda ke kusan shi sun ɗauko shi su kawo shi likita kaga kenan babba illa dai wadda duk mutumin da ya wuce sati biyu yana tarin bai zo ba likita aka bincike aka tabbatar da ko ciwon tarin ne ko ba shi ba ne kaga duk wanda ke kusanta shi mafi yawa duka zai yada musu wannan ciwo. shi kuma zai haɗi zai kwanta kuma in kwanta din nan kaga za a kawo shi cikin wani hali na ya gaji sosai baya lahiya sosai kaga kuma a nan lokacin shan magani ma zai mai waya saboda haka muke son duk wanda aka ga yana tari wanda ya wuce sati biyu yana masassara yana rama to dole ne in ma shi bai ce zai zo ba wanda suke tare da shi ya kamata su gargaɗe shi su kawo shi likita inda za a mai bincike wannan ciwon. Gano hanyoyin tabbatar da kasancewar cutar a jikin ɗan adam da magungunanta na daga cikin muhimman ci gaba da masana harkar lafiya suka samu a shekarun baya-bayan nan. To ko mai dokta zai ce muna kan cewa ana samun raguwar wannan cutar a duniya? Eh to ita wannan cutar dai ba za a iya cewa ta ragu ba. Ta ragu irin yadda za a cewa kamar cututtukan da ake aka fama da su a da wanda an ga da yawa sun ragu har ma wasu an kare da su. ita wannan cutar na gaya maka kamar tun farko munan kasashen afirka daga kasashen turai ta fara akwai ta ko ina amma can ne can ta fara a lokacin yaƙi ina ma kwatamce da yaƙi na, biyu na duniya na biyu a lokacin da cikin sojawa ne ma ciwon ya yin bana daga baya su kasashen turawan suka samu a cikin al'ummarsu suna fama da wannan ciwon saboda wahala da suke ciki a lokacin ta karancin abincin da kuma wahala ta yaƙi yanzu sai ciwon ya kasance da yake su can kasashen turai arzikin su ya bunƙasa sai ya komo kamar nan tushen ta dai babban inda take illa sosai a kasashen mu ne na afirka da asiya nan ne ciwon ya haɗaba mutane kuma ana kokowa ana yaƙi da shi ana samun galaba amma da yake ciwo ne wanda yana tare da rayuwar al'umma na wajen karancin abincin da nake kwatanta ma da wahalhalu na duniya kenan kaga dai ba za a cewa lalle ciwon an kai ƙarshen shi ba amma yana raguwa game da yakin da ake na ana ta yi na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai manya-manyan matsalolin da ke fuskantar ma'aikatan lafiya wajen maganin cutar ta tb na da yawa muhimmai daga cikinsu kuwa sun hada da tsawon lokaci na shan magani wanda ya tasa da watanni tara har zuwa ko ma shekara guda da ake shafewa ana shan maganin kowane ƙarin bayani ne dokta zai yi mana kan batun shan maganin warkar da wannan cutar to mataki dai babba shine dai yanzu ciwon da ya kama yadda muka kwatanta eh, duk mutumin da yake da yake tari har ya wuce sati biyu yana wannan taron da sauran abubuwan da muka kwatanta ka wasu masassara da da rashin cin abinci idan suka zo asibiti babban yaƙi shine da an gane mutum yana da ciwon magani ne ake bada maganin wannan kuma ana bada shi ne banza kyauta kuma duk mutumin da tabbata yake da wannan ciwon in ya sha in aka bashi wannan maganin to babban yaki an yi shi saboda da ya fara shan magani a cikin kwana biyu ma za ka ga duka yanayin kwayar cutar da yawa za ta tafi kenan kaga bai iya yaɗa ma mutane sosai kamar yadda lokacin da baya shan magani masana sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewa babban abin damuwa da ke kunno kai shine yadda mutane ba su bin ka'idodin da aka ginda ya musu wajen shan magunguna wanda ke mai da hannun agogo baya wajen yaƙi da cutar to kowace shawara ce masana sha'anin kiwon lafiya suke da ita ga al'umma domin cimma gurin da aka sa a gaba na kawar da wannan cutar a doron duniya ga rubuta da bayani to a kiran da dai zani ga mutane shine saboda Allah mutane ya kamata su raka kiyayewa idan aka ce mutum yana da wannan eh, ciwon a tankari likitoci don a nemi magani yana da magani ciwo ne wanda ake sha a warke kuma shikenan in ka warke kuma ka warke kenan mutane dole su ko kuwa duk wanda aka tsammani yana da wannan ciwon a kawo shi likita a ba shi magani kuma magani yana da ka'idodi wanda muke son mutane su rika kiyayewa saboda yau gangancin mutane wanda suke da wannan ciwon wata ran zaka ga eh, tun da shi ciwon kamar yadda muke kwatanta maganin shi ana bada shi banza amma yana ɗaukar lokaci wata shida ake yi ana sha to zaka ga mutane wasu da sun yi wata ɗaya wata biyu sai ka ga ka ji a jikinka sai ka ji kamar baka da rashin lahiyan komi komi ya warke sai ka yi gangancin ka ce ka bar shan magani in ka bar shan magani dinnan kuma ciwon zai iya bijirewa zai iya bijirewa ya dauki wata kama wadda yanzu kuma ita ce ma mu take damuwa mu sosai wata kama da ake ce ma eh, tuberculosis multi resistant wadda ita muke yaki da ita kuma sosai yanzu a cikin kasan mu musamman kaga nan a cikin Nijar akwai wurin da ake bada maganin ta nan Maradi jihar Maradi babban likita nan inda muke aiki da kuma Yamai kaga wannan shine muke son mutane kenan su kiyaye in aka ce mutum yana da ciwon tari ya fara shan magani dole ya kiyaye da wannan shan magani na wata shida din sai an kammala su cip ba a cire ko kwana guda gangancin da mutane suke yi wata rana da an ji sauki a bar shan magani shi ya kai mu ga wagga sabuwa kala da muke ce ma tuberculosis multiresistant kenan muna kira ga mutane a kiyaye ko kuma idan kana da wannan ciwo na zamani wanda ake ce ma VIH da yake shi ciwo ne wanda ke kashe garkuwa jiki na na dan adam immunity kenan kaga duk lokacin da dai immunity ke mutu abin da muke cewa a likitance immunity a lokacin nan zaka ga wannan ciwon ya ko ga mutum ka wanda kai mutum ne lahiya kalau sai ka kasance kana fama da ciwon tari eh, kana tarawa kana zub da majina abin da ya wuce tsawon sati biyu kana masassara kana rama a lokacin nan ya kamata ka tankare asibiti inda ake kokowa da wannan eh, eh, ciwo Da a yi bincike a san a tabbatar da shi ne ko ba shi bane ke gare ka kenan dama ba ba yana nuna cewa dole dole idan mutum ya sati biyu yana tarin wannan ciwon tuberculosis ne a'a abin da ake bukata ne da tarin da duk kowane irin tari ne inda ya wuce sati biyu nan to a yi kokari a je babban likita ko kuma likita likitoci inda ake bincike mafi kusa inda ake binciken wannan ciwon kaga kamar an ka ɗauki nan cikin garin mu ma na maraɗi idan ka ɗauka kaga akwai babban asibiti akwai likita evangelic akwai likita alishebu akwai likita koha sha bakwai akwai likita a zo a nemi magani akwai shi kuma an an sha magani ana wargewa insha Allah. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai To ma saurari ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cile zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga wakilin mu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya taimaka mana da waɗannan hirarrakin da ma Aminu Ibrahim Kyawa da ya haɗa mana shirin. A nan ne Hassan Barka na gabatar muku da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya.